assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu dare ne na talata sha uku ga watan rabe inisani ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiya allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi mun dauko tarihin wannan hamshakin malami mujaddadi bayan ƙare karatun manzo matallamiya da ya rubuta ya kare aƙidan annabawa da manzanni aƙidan da ahalus sunna wal jama'a suka ƙudurce suke bautan Allah da ita ibn taimiyya kamar yadda muka ambata cikin bayanan da suka gabata wasu kwata-kwata ba su san shi ba ba wai don ba su taba jin sunan shi ko karanta littafin shi ko kuma ganin wani kokari da himma da ya ba don ba wanda ya isa a duniyan nan tun sanda yake raye har zuwa yau ɗan sunna ne kai ko ɗan bida'a mutumin kirki ko na banza musulmi ko kafiri baka ga tasirin aikin Ibn Timiya ba duk inda ka ji an ce sunna an tsaya a kanta daga shekara 700 zuwa yau akwai gudunmawan shekul islam ibn taimiyya so da dama akwai waɗanda suke ambatan shi da miyagun maganganu ba mamaki an ambaci waɗanda suka gabace shi da kyautatawa da miyagun maganganu cikinsu ko har da annaba da manzanni ibn taimiyya ba da sake zani kamar yadda wanda ya tsaya ma gaskiya yake fama da magabta ba wanda ƙarshe ma a gidan yari da ya rasu hako ƙarshen gaba kenan ƙarshen ƙiyayya kenan to ba kan shi faro ba annabi yusuf ya yi bursuna kamar yadda shi ma ibini temiya ya yi bursuna ina ba ta mun gane an yi barazanar saka annabinmu annabin rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi shi ma a gidan bursuna kamar yadda ba za mu manta ba gamji dan kwarai namiji uban yan boko amadun amadu duk da kyaudatawan shi da alkhairin shi shi ma sai da suka saka shi a gidan bursuna shekuna shekul albani alaihi rahmatullah sai da makiya annabi saka saka shi a gidan bursuna wannan sunan magabata ne an gano wannan da kyau ku kuwa kashe wanda yake da awani an kashe annabawa da yawa da shaidan alkur'ani mai girma don shi kan shi ibn taimiyya malamai da dama suna cewa azabtar da shi da aka rika yi a gidan yari shi ya zama sanadiyar mutuwan shi kuma bai nemi matan wani ba bai saci kayan kowa ba bai yaudari kowa ya cutar da shi ba bai taka bai baras ma kowa ba sai dai sunan magabatan shi ya bi wa ma na kanmu illa ba wani hukuba da aka yi masu face don wai sun yi imani da Allah ne kaɗai aka fidda shi daga gidan shi kamar yadda aka fitar da imamu a ahalus sunna wal jama'a ahmadu muna hanbali aka saka shi ma tsohon dan bursuna ne mun gano wannan da kyau ko na ukhrijoo min diyarihim igere haƙƙin illa an yaqulu rabbuna Allah ba a tume su da komi ba sai dan sun tsaya ma Allah ne kaje ka binciki tarihin ibn Taimiyya. wanda masoya da makiya suka rubuta sun tabbatar da cewa zaluntar shi sarakunan gargajiya suka yi tare da haɗin bakin miyagun malamai ulama ubani isra'il to amma alherin Allah sai Allah ya wanzar da sunan shi da aikin shi a lokaci ɗaya su kuma ya mantar da su sanda yake gidan yari allah ya kalli abin da ya yi ne don allah sai allah ya tsare aikin a lokacin da su suke walkadaminsu da abin duniya a sararinsu bahana su kuma allah maɗaukin sarki ya sa su a kundin tarihi shi ya sa in ma za ka yi adawa da wanda yake da kalmar Allah kai iyakan iyawanka ka dage ka yi iyakan iyawa ba za ka yi adawa irin adawan da ɗan annabin allah annabi adam ya nuna ma ɗan uwan shi har ya kashe shi ba duk da wa'azin annabi adam bai ji ba kun gano wannan haka waɗannan sarakuna duk da wa'azin ibn taimiyya da kuma almajiran ibn taimiyya da sauran malamai da suka nuna masa abin da suke ba daidai ba ne ba ji ba haka in ka ɗauko abin da ya faru da annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad duk sun yi gwagwarmaya da makiya allah ƙarshe dai allah maɗaukin sarki ya kwantar da su su kuma ya ɗaga su mun gano wannan da kyau ku suna gaba ana gaba kun gano wannan da kyau ko? haka al'amarin yake shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah mun cicciɓo tarihin ibn taimiyya cikin littafin rijalar fikari wa da'awa fil islam na allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah maraukin sarki mai tukwici da alkhairan duniya da lahira mala ya ɗauko mana bayani mai matukan mahimmanci a rayuwar mu, yadda duk lokacin da kake bincike don gane da mutum ya kamata ka binciko tama da ya rayu a cikinta wasu irin mutane ne ya mu'amala da su in gaji malami yanayin shi ya yanayin ƙasan waida ɗin ƙasan sanyi ko zafi ko ko waidan madaidaici ne sannan ka ji labarin ya mutanen da yake mu'amala da su suke mutane ne masu kaushi ko ko mutane ne masu sanyi mutane ne da an gaya masu allah za su karba ko ko mutane ne 'yan san zuciya 'yan al'ada shine ne malo ya ce alwadu'ul khuluki walishtima lil yanayin garin ibn taimiyya inda ya taso da ɗabi'un mutanen garin tun kan sarakuna hasu talakawan gari mun da ji yanayin sarakunan da yadda suka ɗauki malamai da daraja da kima haka cewa ba abin da suke yankewa sai abin da malamai suka shawarta musu idan da gidan sarauta ko fadan mulki za ta yanke cewa ga abin da za ta yi idan malami ɗaya daga cikin malamai ya hau kujerar naki to suna janye tunaninsu ne a lokacin da a yau malamai ba su da kalma a lokacin da a yau malamai aka kwace masu daraja da mutuncin da ya kamata a kalle su da shi wanda su ɗin nan su ne wakilan annabi a cikin al'ummar annabin domin su ne suke ɗauko maganan Allah da maganan annabi su bayyana ta ga al'umma su nuna ma al'umma abin da Allah da annabi suke so a bi wadancan sarakuna sun yi abin da ya kamata amma a yau hatta almajirai ɗalibai da waɗanda ma ba su kama hanyar ilimin ba sun tattaru ba sa kallon malamai da wannan daraja kullum ƙoƙari suke su gano aibin malami domin su ci mutuncin shi duk malamin da ya gano haka to babban abin da ya kamata ya samu lokaci ya sujada na godiya ga Allah domin ya taka sunan magabata wanda har yau manzan Allah bai raye amma zagin shi ake kwanan nan faransa ta zage shi an yako ko ba yi ba ba ci mutuncin da ba yi mashi ba kana tsammanin annabi da ya ce al'ulama warasatul anbiya kawai za ka gaji ɗaukaka ne da martaba ana ce maka shehi malam gafatta akarmakallahu alaramma za ka gaji wannan amma kuma duk wani baƙin jini da duk wani zagi da duk wani batanci da aka yi magabata kai ma sai an maka ibini taimiyya ma ya kwashi nashi kasan gano wannan sai allah ya ɗaga shi ina iya tuna ɗaya daga cikin sarakunan garin nan ya taɓa gaya ma mala albani cewa allah ka ƙaro yawan maƙiya sannan allah ya sa ka fi ƙarfin makiya mun gano wannan da kyau ku ba mu gane ba sai da malaye mana tafsiri ya ce ai maƙiye shi ke kai ka inda baka je ba masoyi bai ba da labarinka sam shi ganin yake yadda yake son ka kowa ma son ka yake shi maƙiye ƙoƙarin ya bata ka don ya kore ma jama'a a lokacin da yake ƙoƙarin tallata ka ga jama'a za ka ji 'yan bida kullum suna ɗan taimiya ɗan taimiya so za ka yi ka ji waye ɗan taimiyan nan kun gano wannan almajiran 'yan taimiya su waye mu ne kun gano wannan da kyau ku lamun yadda ba ka san ibini taimiya ba fatawa kawai kalli mujalladi nawa 20 jiz'i nawa 40 shehul islam ibn taimiyya shi ya rubuta wannan littafi ga littafi can alminhaj alminhajin nabawiyya fi naqd kalam shi'atul qadariyya ɗan shi'a ne suka yi tsiwa ya maida da martani a wannan bugun mujalladi 4 jizi 8 a wanda nake da shi mujalladi 9 ibn taymiya wahadahu hula shari kala wannan aiki kalla almajirai ibn taimiyya <clears throat> ibn kasir albidaya wani haya al'imam ibn kasir uh, az-zahabi siyar alamin nubala ga altafansu nan barkatai da suka rubuta ga su ibn al-qayyim wannan littafi ne ibn al-qayyim ga zadul ma'at ga nan bayan koba ibn al-qayyim dalibin ibn taymiya ne cikin ƙananan ɗaliban shi aikin hajji ya je, wai ya je da wuri ya zauna ya rubuta wannan littafin da ka mujalladi na kusan mujalladi tara ko bakwai kun gano wannan da kyau mai irin waɗannan ɗaliban ne za a ɗauka sashi a gidan yari in kai mamaki sai kai mamaki kuma mai mutunci da gaskiya irin annabi yusuf an kama shi an sashi a gidan yari kalli alherin ahmad dan hambali sun sashi a gidan yari kalli ilimi da wayar da kan al'umma da malamin mu albani yake sun sa shi a gidan yari in kai mamaki an kashe albani an kashe jafar husaini kan annabu fa Said na ali Said na usman fa Said na umar fa har na abubakar da manzan allah akwai kaulin da ke cewa kashe su aka yi za mu zo makaranta insha allah cikin riyadus salihin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin to dai malam bai gaza ba kuma alƙalimin shi bai kafe ba ya dauko mana bayanan irin yadda turkawa da tatar suka rika meke kafansa a cikin daula Su ke fada a ci duk wani mukami na idara na gudanarwa to su aka ɗauka aka meka ma ai haka muka ji jiku ran komi ba sai dan sarakunan waɗancan lokaci suna da aminci ɗari bisa ɗari da su to sai mala ya ce kana tatar unsiran muhimman filmushtama. a wancan lokaci su tatar duk da abin da muka ji a bayan na taɓar gaza da suka yi to nan waɗanda suka shi kalma ne suka komo suka musulunta suka zama mutanen kirki sai suka zama su ne jagorori masu matukan mahimmanci a cikin al'umma in ka ji wani minista na kudi cikinsu ne ministan tsaro a cikinsu ne ministan man fetur a cikinsu ne ministan kaza da kaza a cikinsu ne innahum kanu min mukhtilafatil hurub su waɗannan tatar ɗin sun kasance min mukhtalifatil hurub duk wasu yaƙe-yaƙe mabambanta da aka je aka yi a zamanin waɗannan sarakuna to tattar sun taka rawan gani ba ɗan ƙarami ba a ciki allati na na Din qatris yaƙin da ya faru tsakanin Din qatris wa Malkus zahir da kuma sarki zahir wa nasiruddin da kuma nasiruddin kalawun wa baina tatar duk da fa ana yakan tatar din da su cin da yin sun musulunta musulunci ne ke gaba sama da kabilansu da kuma tunaninsu amma a yau za ka samu mutane ƙoƙarinsu shi ne siraya ƙabila siraya gida da tunanin dangi duk waɗannan abubuwan ba addini ba ne inda addini ne da annabi ya goye bayan abu lahabi ko abu jahal ko da sauransu amma manzan Allah ya tunkuɗe su gefe domin addinin musulunci wanda ya bi da shi ake yi ku karanta annabi ibrahim ƙarar da shi da wanda suke tare da shi suka ce inna a ominku ba mu ba ku mun kafirce muku wabada na, wa bainakumul adawata wal baghatha har sai kun komo ma hanya babu wani compromise ga mutumin da ya sa ƙin Allah cin abubuwan da yake yi kun gano wannan da ke ku ina kuma hanyar Allah su da dama hanyar iblis ke fara zuwa sai ta shimfida da sharan fage an ga illanta to ta Allah na tafi a baya shi yasa ko abu za ku yi ku ku ji ra'ayi muku shimfida da sharan fage don ba za a gane darajar naku ba in ba wanda suka riga ku mun gano wannan da kyau ku ibn taymiya ba gano alherin shi ba sai da aka samu magabta sana gano alherin da yayi yi yanzu a zamanin da aka azabtar da sarki a aka za imamu ahlus ahmad madan hanbali ba su ahmad ibn abidu ad ba ne ai malamai ne suke faɗa a ci amma inda ba su da ba gano alherin ahmad dan hanbali ba kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu za mu tattauna wannan da kyau mala ya ce faƙada usira fiha adadin kabirin mina tatar a irin waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi ne gwamnatocin musulunci suka samu dama suka kakkama adadi mai yawan gaske na tatarawa waji abihim ila misra aka zo da su misra wa sham aka kawo wasu ƙasan sham haiso istautano inda suke zaune to ba da aka kamo su a matsayin bursunonin yaƙi ne tsawon zamani sai allah maɗaukin sarki ya azarta su tuba wasu suka fanshi kansu wasu aka yanta su tsawon zamani har suka yi unguwanni suka zama mutane ne manya a ƙasa suka zama masu faɗa a ciki to har ya zamanto sun daddafe madafin iko domin a wancan lokaci sun yi kokari sun ta yin karatu kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace ma'ala ce innahum kathiru fi ayyamin malaki baybaris sun yi yawa a zamanin sarki baybaris wa mala'u misr wa sham sai da suka cika misr da sham makare wantasharat adatuhum sai aka waye gari al'adansu ya yaɗu wa ekohom da yadda suke gudanar da rayuwansu hima a cikin misra da kuma sha. kuna gano wannan irin yadda inyamuri ya yi tasiri a ƙasan hausa da inyamur zai musulunta ko to da sai al'adun shi ya yi tasiri cikin al'adun hausawa saboda inyamuri yana da alaƙa na cuɗanni in cuɗe ka da bahaushe kai tsaye saboda harka ne na kasuwanci me yasa bahaushe bai ɗauki ɗabi'a inyamuri ko ɗaya ba saboda yana ƙyaman shi sakamakon shi kafiri ne kun gano wannan da kyau ku wannan kawai ya sa amma an ka lura akwai ɗabi'u da al'adu na bayan rabe da ke cikin hausawa me yasa saboda bahaushe bai kyaman bayan rabe me yasa suna da alakan addini kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan bahaushe ya ga bayan rabe a waje hankalin shi na kwanciya don yana da yakinin ba za a cutar da shi ba don yana ganin dan uwan shi ne musulmi amma in ya ga in yamur zai ci a'a no no no no ku gano wannan da kyau ku komin gaskiya in yamurin ba don kowan ba sai don kyama na addini ana fahimta wannan ku kalli kusanci da yake kusanci da mu'amala ta mu'amala da menene har akwai 'yar wasa tsakanin bagobiri da bayan rabi amma akwai wasa tsakanin bawashe da inyamuri ne to in ka so za ka iya danganta inyamur da tatar don ka gane lokacin da aka rika yakin basasa kun gano wannan kyau ku har abin ya zo ya wuce amma yanzu ko kun sa akwai inyamurai manya-manyan malaman musulunci eh saddauna da ya je musulantar da wani gari mai suna apipo an ɗibi da yawansu an kai su ƙasan waje sun yi karatu har sai da rabi alamin islami ta kafa masu islamic center a can na tuna mala albani ya ce yunkurin ɗiban ɗalibai ma daga nan ya kai su can Kaje je ga yadda suke ƙoƙarin musuluntar da 'yan uwansu inyamurai suna da'awa akwai lokacin da na iya tunawa kusan ya kai shekara sha takwas haka zuwa 20 mala yake cewa a wannan lokaci sun je can afifo ɗin sun tarar da ga inyamurai na 'yan mata sun musulunta suna ta addini suna haddan alkur'ani larabci kamar 'ya'yan ƙuraishawa abin da suke da damuwa shine suna buƙatan aure amma su ba za su yi auren 'yan uwansu ba saboda bai halatta musulma ta auri kafiri ba to abin da kawai mali ai gaskiya ne kabaranka na da hujja ina fatan mun gano wannan da kyau to amma abin da malam ya ji tsoro shine ne ya ɗibi ustazai a nan wajen ya je su auro kwana biyu su sake su kun gano wannan da kyau ku kuma har yau sanin suna awon a haka mun bayyance wannan da kyau ku yanzu wannan ɗan taratsi na neja delta ta kumbu asari wai ba musulmi ne ba kun gano wannan da kyau ku mujahid ne kuma shi ne amirul hajji ma na garinsu <laughs> kuma a can gani suke ɗan kishi addini kuma akwai ɗan uwa malam shehu yana can neja delta yanzu aka da awa yake yi wallahi ya ce ba mutanen da ke saurin karɓar musulunci nan da nan irinsu ya ce mutumin neja delta kana mai wa'azi zai musulunta saboda kiristanci bai yi karfin da ya karfi a wajen inyamurai a wajensu ba muna na malin shehu na nan ko shekarun jiya muna tare da shi ya ce abu ɗaya ne ya sa yanzu ko sun yi wa'azi ba a ansa shi ne yanzu gaba ɗaya duk wani musulmi an ba mai sunan boko haram ya ce za ka je gida kai wa'azi za su ware ka su baka lokaci in ga gama wa'azi uban sai ce to duk wanda yake son ya bishe bishe musulunta in fa yaji cewa in in suka musulunta za ku ɗauke su ku sa su a makaranta ai sai ce duka yaran ma yanzu ba ma waye shawara bane ne duka ya baka ya yi su musulunta ko sai ba ya yankan maka fili a gaban gidan shi ya zo ya ce a yi eh, hausa church a nan come build your church here <laughs> mun gano da ke ku saboda su mai suka sani to duk inda ake ibada su sunan shi haka za su in yaran suna da coci in yana da 'ya'ya da suka ƙi bi to sai yanki katon fili kamar wannan sai ba sauran yaran ce kuma ku gina naku cocin anan kuma akwai hakimai da masu unguwanni da magatai da da yawa a can wanda wallahi musulmai ne yana daga cikin alherin sarkin kano mai rasuwa a duba yaro allah ya gafarta mashi ya yi ƙoƙari wajen tallafawa a can garin nan wajen ganin sarakunan sun musulunta da kuma tsaya masu bayan da za a yi da su da kuma taimaka wajen gina masallatai da makarantun islamiyya in yi amfani da wannan dama in yi kira zuwa ga mai martaba san kano mai martaba alhaji sunusulami da sunu na biyu da cewa ka dasa daga inda babanka ya tsaya ka ci gaba da aikin da kuka gada na jaddada addini aikin saddauna ne aikin sarkin kano sunusu ne aikin sarki ado ne kai kuma ka zo ka ƙara jaddada mana abin da musulunci ya yi allah ya baka ikon ci gaba da wancan aiki kun gano wannan haka muke son sarakunan musu ba rufe masallatai ba ina ta mun fahimci wannan da kyau na haɗa kuma ku wannan misalin ne da kyau don ku gano waye ta tara wannan yanzu duk da yakin ba sasa da aka yi an bai wuce ba ba ta da inyamurai haka ta tara suka zo suka zauna cikin al'umma suke tasiri a cikinsu shi sa wa bil misali taftadihul ashiya ta hanyar bubbuga misalai abubuwa na fitowa sarari yanzu ba duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ibn taymiya yana yaro ne ana son ka gane cikin wasu irin mutane taso Allah ya tsare mana imanin malam sai ya ce kama ta haddasa anhum al-makrizi fi hifati misr kamar yadda al-imam al-makriziyo ya ba da labari a cikin littafin shi mai suna khitat khitat misir littafi ne da ya rubuta yake ba da labarin yadda misir take wa annahum ala ragami islamihim yace kai duk da fata tarawa sun musulunta lam yatruku kasiran min adatihim ba su bar da yawa daga cikin al'adunsu ba wata ƙalidihim da irin abubuwan da suka yadda da shi na takalidanci na ƙabilansu na iyayensu da kakanninsu na dauri suna nan da shi kuna fahimtar wannan da kyau suna nan da waɗannan ɗabi'un duk da sun musulunta wastamarru ala khasa'isihimul ƙaumiyya sannan kuma suka ci gaba da abin da suka ɗaura suka ƙudurce a zuciyarsu na me na ƙabilanci su yadda ka san ƙabilan guzayya ne ɗan guzayya yana cewa ma ana illa min guzayya ta in gawad gawaitu shi ɗan guzayya ne in guzayya ta ɓata ya ɓata wa in tarshidul guzayya to arshudi in guzayya ta shiri shi ma ya shiri to su wa'yanta tarko to nasu nasu ne ba musulmin shi da kafirin shi ba su da wannan matsalar su 'yan tatar kamar larabawan yaman ne kamar kuma larabawa dangin tsohon shugaban ƙasar libya gaddafi ne in nasu ya laifi ko ko nasu ya ɗauko wani abu ko ba za su taɓa kware mai zani a kasuwa ba yanzu da balaraban yaman zai yi laifi ya shige unguwansu ko Tuttuniya duniya ba wanda ya sai an so shi sai wannan kabilan ta ƙare duka shi yasa lokacin da rikici ya barke tsakanin 'yan tawayen bangazi da shugaba ga dafi, ai da ya ga uwabbar ba ya gudu kabilan shi ba ne wallahi shi da kan shi ya fita amma sun ce sai sun ƙari ba za su sallafa nasu ba to masu irin wannan ɗabi'a na mutanen libya da mutanen yaman da tatar da guzayya a nan najeriya su ne yarbawa bayan rabe bai kware maɗan uwan shi zane a kasuwa in gaga kware zane a kasuwa malam ba haushe na shi na da gaskiya ma inda zai ɗan maɗan wani abu to zai an wannan abin ya miƙa nashi mun gano wannan ba mai cin mutuncin dan uwan shi don ya samu abun duniya irin malam bawo shi a za ka taba jin bayan rabe wannan abun ba mun gano wannan inda za a gane haka sanda aka ce za a yi muslim muslim ticket a jam'iyyar apc ba ruwan yarba da wannan ba ba dai nasu ba ne su za su zaɓe shi kawai musulmansu da kafiransu ba abin da ya dame su shi sa al'umman da suke da irin wannan haɗin kai da ƙaunan juna to kwantar da su zai wahala cin nasara a kansu zai wahala shi sa da annabi ya zo da addini sai kawo ƙa'ida na ƙaunan juna nawa tasimu bi lahi jami'an wala ta farraku kuna gano wannan da kyau ku to haka ta, tar suke duk da sun musulunta to wannan ƙaumiyya to bata rabu da su ba suna nan ga su musulmi amma ba suna son ‘yan uwansu kafirai kuma kun wani wannan da kyau ku al'adun da suke da shi ba su bar shi ba suna nan da al'adunsu wafil haƙiƙa malice haƙiƙanin gaskiya ya ta'azzar fi tarih nadirar muhtaddin al-mujaddid ilal islam alladina tahawwalu ila al-islam kulliyan malai ce ah, ah, wa fil haqiqa haqiqanin gaskiya ya ta'azzar abu ne mai wahalan gaske fi tarih in ka bi tarihi daki daki nazirul muhtaddin al-mujaddid ila islam alladhina tahawwalu ila islami kulliyan ka samu wai daga cikin tatar wanda yayi watsi da komi ya kintsi ya shiri ɗari bisa ɗari ya jaddada musulunci ya bar waɗancan abubuwa na ƙaumiya na al'adu na kaza zai wahala duk yadda ka bi tarihi sai ka same shi a wani waje ɗansa ɗan layi ta jarrado an a ka'idihim wai ka ce sun bar aƙidinsu wa afkarihim sabiƙa da tunaninsu na dauri wa hasa'isi hadaratihim da kuma irin abubuwan da suke ɗaukan su ba suna da ilimi kuma wayayyu ne wata asiri a akaliyatihim da kuma yanda wayensu da irin ɗabi'unsu ya tasiri a cikinsu ta jarrudan kamilan a cewa sun bar wannan gaba ɗaya to cikin tatar ko mutum ɗaya babu ina ba mun gano wannan da kyau suna nan da ɗabi'unsu da al'adunsu da kuma ƙaunan yanki da al'ummansu to kaga ibn taymiya fa ya taso cikin waɗannan mutanen ne kuma suna da gwamnatoci fa a wasu yankunan masu ƙarfi kuma suna kawo hari ƙasashen musulmi wanda za mu zo za mu ji ibn taymiya sai da yaƙe su kun gano wannan da kyau wa inna ma kana zalika min khasa'is as-sahabatil kiram yin watsi a duk tarihin da za ka je ka bincika tun daga zamanin annabi adam har duniya ta nade babu wanda sanda musulunci ya zo suka watsar da al'adu da ɗabi'u da abin da suke takama da shi na wayewa da kyakkyawan tunani da suke takama da shi so komo suka rungo musulunci ɗari bisa ɗari sai sabon manzan Allah ko hausawa ba su bar al'adunsu na maguzanci da suka baro a baya ba ko sun bari yana daga cikin al'adar da bahaushe yake a kan shi har yau wanda ya gada na maguzanci taron suna bai bari ba addu'an bakwai addu'an uku addu'an arba'in takaba fitan takaba kun gano wannan zan iya lissafo muku abubuwa ɗari da bahaushe yake yi na maguzanci da bai bari ba har yau kun gano wannan da kyau ana yi ko bayi eh in gaje wasu garuruwa har yanzu ana wasan kanin miji ko ba yi al'ada ne na maguzanci da bahaushe ya ƙi bari har yau duk da sunna ta zo tana markaɗe abubuwan amma har yau yana nan yana tanin al'adan shi fa al'adan shi in an ga mutumin da ya watsi da dukkanin al'adu ya ce musulunci sai ya zama abin nunawa ya zama abin kyama ya zama abin hantara ma cikin al'umman da ke da'awar musulunci suke kirarin cewa su ahalus sunna ne to babu mutanen da suka yi watsi da komi na ɗabi'u da yadda suka taso suka rungumi sunna addini ɗari bisa ɗari irin sabon annabi to wannan hasa'is ɗinsu ne mala ya kawo maka wannan ne domin karka buɗe baki wajen sukan tatar kaɗai kai ma haddaku in kai ba nufi ne kai ma ka sa akwai Na ku ƙabi abin da ba ku bari ba haka ne haka yarbawa haka nufawa haka ibra haka koma waye sai ga ko na al'adansu suna ga musuluncin fa ana yi amma al'ada an ajiye shi gida ana yi yanzu al'adan musulunci aka zo aure menene sadaki ne kadai duk wasu abubuwan da muke kawowa a yau ba al'ada ba ne kun gano wannan da ke ku yau ina lissafo muku abubuwan da hausawa suke yi hatta na yi addinin su zagon ƙasa za ka yi mamaki ko menene takalidihim wancan mugun koyin da ya masa kanta a da sai kisa bari ko shi ke haifar masu da wannan to sahabban annabi ne kadai allah maɗaukin sarki ma waɗannan baiwa shi za ka ga mu da muka zo muka ce za mu ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai duk wani abin da ake martabawa na al'ada ko na kabilanci muke sa mu darje shi duk wanda zai ce ai mun yi kaza ya rige na wannan muna gaya maka wannan aqidan mu ne shi sa kana tare da mu ko ka shirya zaka iya barin komi naka domin addinin haka sahabbai suka yi shi sa ba zaka iya wannan harkan ba ko ka koma gefe kai naka kun gano wannan da kyau ku ita wannan harkan ku da kai da abin da ka mallaka gaba ɗaya na addini ne in ga addini bai magana kanka da abin da ka mallaka ba ko to bai taso yana son wannan abin ba ne wai abin da ake sa a gaya maka kai na Allah ne mun gano wannan da kyau ko ma'anan wannan shine inna lillahi mu dama daga wajen wa muke wa inna ilaihi raji'una za mu koma gare shi ne mun gano wannan da kyau ko to haka sabi suka ɗauka amma duk mutumin da yake kallon duniyan nan a matsayin matabbata ko wajen zama ko aiki ya same shi daga maka aiki ya same shi inda zai waye ga baya to zai natsu ina fatan muna fahimtar wannan allah tsare mana imanin ne maka wannan magana ne don ku ƙara gano darajar sahabbai da girmansu annabi ya same su da al'adunsu da addinansu amma annabi ya moldin nasu suka koma yadda ka wasu mala'iku ne ke yawo a bayan ƙasa to ba wata al'umma da ta zama haka sai su Allah ya ƙara musu yarda mahala ya ce wa mu'ujazatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga hamshakiyar mu'ujizar annabi iz anna al aljahiliya wal islam kun ga dambacewa da aka goge raini tsakanin musulunci da jahiliya intaha fi hayatihim tamaman a rayuwar sahabbai wallahi sai da karar da wannan jahiliya kaf na ina muku rantsuwa da Allah har yau masu da'awan sunna akwai jahiliya tare da su ka daga cikin jahiliya in kai fada da mutum ka koma kana sukan shaksiyan shi jahiliya ne don kana da rashin jituwa da mutum ba abin da ya dame ka da shi sai dai kai fada da abin mun gane wannan in magana ne sai ka soke maganar amma shi nan da mutuncin shi shi sa sanda aka yi fada tsakanin sahabin annabi abu zarri da bilal abu zar ya aibata ma bilal sai annabi ya daka mai tsawa ya ce innaka mru'un fika jahiliya har ya har yau kai mutum ne akwai sauran burbushin jahiliya tare da kai bai sa dan ina kin wani ra'ayi da tunani na haka kuma koma kai karan kanka ina kinka wannan jahiliya ne gano wannan da kyau ko wannan jahiliya ne zai iya yiwa ban yadda da abin da kake yi ba kuma ina kin abin kuma ina adawa da shi amma kuma kai na mu'amala da kai ɗari bisa ɗari wannan shi ne salafiyanci kun gano wannan da kyau ku ba abin da ya in ka ga na kyamace ka kawai kafiri ka zama kuma kafirci ba kafirci na tawili ba sai ya zama kufurin bawah kafirci ƙarara ma'alumin minadini addini bid darura tama za ka muke wannan maka abin da baka so ba to shi kenan ko matsala ya faru wannan shi ne jahiliyatul ula akwai wannan cikin al'umma ko babu Allah shi kiyaye a zamanin sabai intaha fi hayatihim tamaman jahiliya an yi bankwana da ita gaba daya a zamaninsu faka annahum khuliqu fil islam min jaridin. kai ka ce an sake halittansu ne a cikin musulunci an ƙara haihuwa sun zama born again kun gano wannan da kyau Allah ga suka canza baki ne komi ba sa yi haka ya kamata in ka shiga musulunci ka zama in kai musulmi ne kasance komi naka sunan shi islam an gano wannan to akwai mutanen da ma taken addininsu shine gaba da musulmi sai ka tambaye shi a ina kuma wannan kati yake a musulunci a ina yake ba dai qur'ani ba ba dai hadisi ba sunan wannan jahiliya Allah shi kyauta fafi hazal mujtama malaje to a wannan zamantakewan da ibnu taymiya ya taso wal da kuma wannan zamani iz lam yakul lit ta'limi wa tarbiyati nizamun daqiq mala yake cewa kaga al'amarin karantar da jama'a al'amarin zama a tsara makarantu na tarbiyya to babu wani tsari da aka yi tabbataccen tsari na keke da keke a ce akwai nursery akwai primary akwai secondary akwai jami'a, ba wannan kawai karatu ne ake irin na da ku gano wannan da kyau ku irin makarantu da muke da su yanzu na allo da makarantu na tsangaya makarantun zaure ai ba wani tsari yayi kun gano wannan sai dai kawai makarantar zaure ne ake tsare-tsare irin waɗanda ne nasu ba zami wanda bisa tsarin hukuma in ka gama ga wani abin da za a iya baka ba wanda ya kamata ci sa da wannan tsarin mun gano wannan da kyau ya kamata a ce akwai wannan tsarin Allah ya shirya da mu walaisa fil mujtama'il islami da kuma a wannan zamantakewa na musulunci a wancan lokaci babu min kuwatin izabatil muhtaddina aljudad wasauƙihim fi ƙalibihi ba su da wani abu na ƙarfi al'izabatil muhutaddin aljidad duk wani wanda ya zo Allah madaukin sarki ya kawo shi ya karɓa addini ko ya zama mutumin kirki ba da wani ƙarfi da ake da shi wanda za a iya karɓan shi a canza shi lokaci ɗaya ma'ana ba a kafa wajen tarbiyya irin wannan na moldin mutane a cikin addini ba irin yadda a kaduna cancange ba da waje ya gina duk wanda ya musulunta za a kai shi wajen a zauna a tarbiyyan shi karantar da shi har ya zama daga cikin musulmi ba wannan kawai ka musulunta irin yadda muke ne a nan kun wannan shi kenan kawai sai a baka yadi biyu na shadda da waye ko kuma ka ka ɗauko rigima ko kana neman kuɗi ka zo ka ce ka musulunta su kuma dole ya tara ma kuɗi musulunci na kuɗi ne cikin ku musulmi ba wanda yake bukatan taimako sai wanda ya musulunta yau ko musuluncin da kuke bakwa neman taimako shi samu da za ku ta shan wahala na ibana harga na karanta abuna ne kuma tunaninku ba zai sa in canza abin da ni na karanta ba kuna fahimtar wannan da kyau ku bincike yake na ilimi bincike mai zurfi so da dama in gaga mutum yana yin abu ko mai yiwa yi abin shi batun tini ne ya yace in gaga mutum ya zauna ya dinka faran alkyabba ya fulafula ya kaza me yake ci gumi ne yake ci Ƙila ba maki yi wa kan shimfida da sharan bage ne tsawon shekaru har ya kai inda yake kai kuma sai ka zo dare ɗaya sai ka ce wai kana da wani abu sunan shi buhun shawara ba za a karɓa baye kuna fahimtar wannan malin yanzu ya mutum ya musulunta allahu akbar ya ga da taimake zan ce ba zan taimake ba ya zauna ya addinin don allah mu gani nan fa unguwan na an taba samun baiwar allan da ta je ta kona gonar rake a nan gangaren nan aka ce sai ta biya sun da musulmi suna da kudi ta zo ta ce ta musulunta suna gama biya ta koma inda ta fito malayin ya haka eh ba ku tara kudin a nan ba ina ba don mun gano wannan da kyau wasu ɗauka lokacin muna yara dawayenmu ina ba don mun fahimci wannan da kyau diru waɗannan abubuwan ko in ka karanta su a cikin ilimi tintini ko magabatanka suka nuna maka suka tsara maku. ko sai ka zauna lafiya Allah shirya da mu mala ce la yasihu an yurja min tatar wal atrak al'ajam, ajam an yansagu fi qalib al aqaid wal ibadat al islamiyya mala ce ba zai yiwu ba har ma a buƙaci ko a so su waɗannan tatarawa da waɗannan mutanen turkiya atrak waɗanda suke ajamawa ne ba larabawa ba ne yadda muke ajamawa haka su ma suke ajamawa an sago fi qalibul aqaid a ce wai an iya mai da su a ɓangaren aƙida su zama irin sabai ɗari bisa ɗari wannan aiki ne ba ɗan ƙarami ba wal ibadat kuma sai kaga suna sakacojin ibadu na musulunci duk wani abu za ga suna ɗan me ɗan zuke mashi kalla duk wanda bai taso cikin musulunci da sunna ɗari bisa ɗari ba sai ga al'adar shi na tasiri a jikin shi sai ya ga ɗabi'an garin ya tasiri a jikin shi sai kaga in ya shiga wajen waɗanda ba su bai na jin mai kyama ya ɗari na jin jikin shi amma musulunci ya huda ka ya shige ka ga ba ka da wannan kwata-kwata duk ɗaya ne in dai musulmi musulmi musulmi ne bayan wannan da kyau ku Allah shi ke mala yake cewa wa yatanazaluna an qadimi adatihim wa akhlaqihim a waye gari a cewa sun yi tanazali sun bar tsofaffin al'adunsu da ɗabi'unsu na da su bari ina an yi an yi su bari amma sun ki don allah mu ma a yanzu ba mu fuskanta haka hmm? muna fuskanta da mutane wasu abubuwan da ake kawo ake cewa su bari su bari su bari ba daidai ba ne har yau sun kasa bari na daga ciki zaman makoki da ake ta bayani ba wanda za ka iya ritsawa cikin malamai da jahilin da ke yi ka ce su kawo a cikin shari'a inda aka ce a yi babu amma an yi an yi su bari sun ki al'ada ce ta maguzanci fa na da aka shigo da ta musunci da ƙarfi da yaji to irin waɗannan abubuwan ne 'yan tatar da waɗancan atrak ɗin suka shigo da su cikin musulunci an yi an yi su bari sun ki to masu irin waɗannan aƙidin da irin waɗannan 'yan conservative ɗin irinsu ne fa ibi ne taimiyya ta su a cikinsu ba irinsu ne ka gaya mai inda zai kwashe lafiya da su irin waɗannan mutanen ne albani da jafar da mala abubakar gumi suka zauna a cikinsu fa irinsu ne ibn Taimiyya ya taso irinsu ne shaudan hodiyo ya taso a cikinsu da yake ya yi ƙarfi shi sai zara kan sakalin shi mun gano wannan da kyau ku shi yasa a cikin littafin shi yake bayyana cewa da ya zo ƙasan hausa ya samu akwai masu musulunci da gaske akwai waɗanda sun gurɓata musuluncin da miyagun al'adu da tintintini irin nasu sannan yake cewa akwai waɗanda layi shammunan ra'i hatal islam ci ko ƙanshin musulunci ma ba su shina ba amma kuma suna iddi iddi'ayil islam podiyo ke ne haka yi karkasa mutanen ƙasan hausa ya fafare su kuma allah ya shiryar da mu ma'alin sai yake cewa wa ya jarrado an ha mi'a fil mi'a a ce sun bar waɗancan ɗabi'u da al'adu irin nasu ɗari bisa ɗari kai in ba su habbai ba ba zai yiwu ba malai ce wani zalika faƙada kanad hayata ha'ula tatar da wannan ne sai zama rayuwar waɗannan ta tarawa al-musulmina waɗanda suke musulman cikinsu mun gano wannan da kyau ko muzajjan muzijan minal islami an cakuɗa shi da wani abu na musulunci wata ta'asirin jahili da kuma tasiri na me na jahiliya ba za ka gane jahiliya tana ƙasan hausa ba sai ka ƙoshi da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai ka tafi ƙauye neman auren 'yar al'ada inna lillahi wa in ah wallahi sai ka dauka bayan zamanin annabi kaji duk wani abu na al'ada ko sai an kawo shi yasa mu ma muka je sai mu tsaya kan al'adan mu me al'adan mu in ka je neman aure suka ce ayi al'adan mu sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaje kai kai kai kai kai an samu matsala sai ce me matsalan suka ce kash mu kuma al'adan mu in aka yi waɗannan abubuwa mutuwa ake yi mutuwa e eh. kuka wasu irin al'ada kuke a kai suka ce sunna saboda ana yi waɗannan al'adun an kashe me an kashe sunna kaga an mutu ko ba mutu ba so haka cin da suna su al'adun aka yi ba a mutuwa wasu janye nasu kai kuma ba za ka yi compromise ba amma bil hikimatu wal mau'izatul hasana da wasa da dariya amma ka je da zafin hali da kausasan maganganu wannan shi zai gyara in suka ce ba sa yi fa sai kuma kana wuri ƙarshe wai kayi sunna kayi sunna haka na biyayi walau kun da fazzan galidal kalbi lan faddu min haulik kun gano wannan da kyau ku Allah ya shirya da mu ya an anhum mu'arrikhul misri babban malamin tarihin misra ya ba da haƙiƙan labarinsu a shahir al-makrizi fi khitatul misr fayakun ya bayanin ta tarawa da irin kafewansa akan al'adunsu da aƙidinsu da abin da suka gado tun iyaye da kakanni a jahiliya shigowansu musulunci bai sa sun canza wannan ba shi ne ke ba da labari wa kano innama rubbu bidaril islam ce sun kasance fa an tarbiyyance su a gidan musulunci ne wa luqinul qur'ana kuma aka lakkana masa alqur'ani suka ji tun suna kanana wa arafu ahkamal millatil muhammadiyya suka koyi dukkanin hukunce-hukuncen addinin musulunci kyakkyawan koyo jama'u bainal haqqi wal batil tare da wannan sai suka hada gaskiya da banna suka hada suna aikata duka ga ƙur'anin ga musuluncin ga komi na bakin na mawaƙi yana cewa ga sallan anai amma aje ɗan gunki gida kun gano wannan da kyau ku musulmi ne amma kuma sai al'ada wa dammu aljayyid ila radi' sai suka hada kyakkyawa da mummuna aljayyir shine zaɓaɓɓe mai kyau mai nagarta Arrabi raɓaɓɓe bage bage sai suka hada waje guda mun gano wannan da kyau ko Kamar kai ne ai maka gauda ai gauda aljayyid ne ko ko ba ba ne? sai ka ƙwaƙulo ta sono hancinka sai ka sun yi kama sai ka lika a kai kaga ka hada aljayyid warrade an kyauta eh kamar kai da a maka kunin kanwa <laughs> kunan kanwa ya ji sukari rawan doki sai jaririn da sanadiyar haihuwar shi aka yi kunan kanwa sai ya kashi kakan suka lalata kamar kashin yari ya yi kama da ne ko kuma a ce fatan suna in aka hada da ya kara auki kaga hada tsakanin jayyid warrade ina fatan kusa kunun kanwa eh malaka dan ina ne jeri ka san kunun kanwa ka san kunun kanwa kana jeri garin jeri kake ka san talaha mala talaha kun gano wannan da kyau malaka ina kake karu yawwa dama ku nike nema dama ku nike nema ka san kunin kanwa a ina kike a kaduna kawo ok zai iya sani ba wani malaka a ina kike zaria nan namu nan zaria to kai wannan dole wa ka sauko kunin kawo na <laughs> muna neman waɗanda suke 'yan birni ne sosai ka san birni birni sai mutum ya gabe san menene ba ko abokina da muka taba shiga cikin gaskiya lokacin duk gonaki ne yake tambaya na dama ya tsira sai tambaye ni wai dan Allah wa in nuna mashi bishiyan dawa wai shi wallahi bai taba ganin wai dawa wai dawa wai a me take yi wai bishiyan da yake so gani kamar bishiyan mangoro na je kai ga dawa na ce wannan dama kai yake yi wallahi bai sani ba dan birni ne Kina fata mun gane shi da ke bada labari wata yarinya ta je ingila karatu ta dawo direba ya je ɗauko ta a airport sa <laughs> tafiya sai suka wuce jaki sai ta ah, direba mai wannan ya ja ah, bai zai shi ba <laughs> shi ba san shi ba za ta yi mai kaɗa beri da fi irin nasu da yan boko ba san wannan ba yi eh. ba san wannan ba yi eh. ya ce a sanar ke da makatu ne mamanki ta haife shi ta ce jakin <laughs> ya ce <laughs> ya ce a shakin san shi <laughs> me za ta yi mashi renin wayo shi ma da yake dan birni ne ai kaninki ne bayan da biya ki ne inda ta haife shi a so kaza lokacin mutu ya raina maka kura komi ya gada masu sai maka musamman ya ranka ustaz sai da kawo kai kidahumi ne wai baka san komi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya samu dace to sai mala ya ce wa fawwadu li qadil qudati kullu ma yata'allaqu bi umuri diniya diniya sai suka dauki komi suka danka ma shugaban alkalai a kida ba ce alqadil qudza alqadil qudati shine wa Allah alkalin alkalai sai da ce ra'isul qudza shugaban majalisan alkalai na koli mukamin abubakar gumi kenan kisa akwai lokacin da 'yar wani babban soja a nan zare depo da dadewa ta musulunta malawa bakar gumi ya aiko mai ya ce ya zo ya musulunta ya daura ma 'yar shi aure sai ya aika da bakaken maganganu malawa bakar gumi ya ce a'a ba magana ne bakaken maganganu ba ka zo ne aka ce ka musulunta ko ka turo wani ɗanka ko wani ɗan uwanka musulmi ya daura ma wance aure ta musulunta a wajenmu sai ya aiko da zage-zage sai abubakar goma ya rubuta mai takarda cewa yanzu ba kana magana da talaka ba ne kana magana ne da shugaban alkalan jihar arewa ka zo aka ce in ka ƙara wata maganan banza ina nan zan hau kujerar alkalanci zan ɗaure ka namu ba irin nasu ba ne ina gwanin wani ga namu shekul islam abubakar mahamudu gumi allahu ya rahamuhu wani ya haka mana kurata za su tura je su kamo shi allah maɗauki sarki ya tsare mana imaninmu ana wana ma lokaci ya ƙuri za mu sa alama da gini ya ce kanu inna ma rubu bidar islam a karatu na gabanin za mu tashi da izinin allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an Allah. ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum